Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Grace Alheri abda ce tare da Baba Yakubu makiri muke farin cikin jin rigamar shirin namu na farko a yau Litinin uku ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanin labarai. Sama da mutane 50 ne aka kashe a jihar Oromiya ta kasar Ethiopia a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zanga. Shugaban kasan Colombia Juan Manuel Santos ya ce ba zai ba da kai bore ya hau ba. a ƙuri'an raba gaddama da aka jefa mai alaƙa da yarjejeniyar sulhu da mayaka 'yan tawaye na ƙungiyar fark sojan gwamnatin siriya kuma sun ƙara dannawa a cikin birnin arewacin ƙasar na aleppo jiya lahadi a ƙoƙarin da suke yi don kwato wannan birnin kanun labaran kenan gwamnatin jihar borno za ta buɗe makarantar sakandare a duk faɗin jihar bayan shekaru biyu da rufe su biyo bayan ƙalubalen tsaro da ta fuskanta tare da ba iyaye tabbacin cewa duk inda muka maida wayannan ɗaliban muna da tabbacin tsaro shi ya sa ma muka ɗauki lokaci domin mu tabbatar cewa ba kuma samun irin abin da muka samu a cikok ba. A jamhuriyar Nijar kuma farin ɗan ne suka bawaye al'umma. Ni dai yau a takaice shekara ta saba'in da uku, amma ban taɓa ganin shekara da fara irin ta bana ba. sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ya isa jihar katsina inda dubin waɗansu 'yan damfara ya cika kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari assalamu alaikum jama'a sama da mutane hamsin ne aka kashe su a jihar oromiya ta kasar ethiopia a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye da harbin gargadi don tarwatsa masu zanga-zangan kin jinin gwamnati a wurin wani bukin addini hayaki mai sa hawayen ya yi sanadiyar turmutsutsu a jiya lahadi jami'an kasar da sun bada sanarwar cewa mutane 52 ne aka kashe gwamnati ta ce mutane da dama ne suka jikata a wannan tarzoma da ta tashi a wurin bukin shekara inda kabilar oromo ke shagalin kawo ƙarshen damana dubban mutane ne suka taru a gabar kogin harsadi don yin bukin godiya ta shekara a garin bishoftu mai tazarar kilomita 40 daga babban birnin kasar addis ababa an taɓa samun makamanciyar wannan tarzoma a oromiya shekaru biyu da suka gabata da farko dai takaddama kan filaye shine ya kawo wannan rigimar mutane da yawancinsu suke mutuwa a irin wa'annan tashe-tashen haƙula a ƙasar ethiopia tun daga shekarar 2015 zuwa wannan lokacin shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya ce ba zai bada kai bore ya hau ba duk da cewar ya sha kai a ƙuri'ar raba gaddama da aka jefa a jiya lahadi mai alaƙa da yarjejeniyar sulhu da mayaka 'yan tawaye na ƙungiyar fac da ƙulƙu ƙalilan ne 'yan ƙasar suka da wannan yunƙuri inda kashi 50.2 a cikin 100 suka ƙi goyon bayan gwamnati akan wannan yarjejeniyar yayin da kashi 49.7 cikin ɗari suka goyi bayan yarjejeniyar duk da cewa shugaba santos de ya shiga gidan talbijin ya amsa cewa ya sha kayi a wannan ƙuri'ar ya ce ba zai yanke ƙauna ba da ci gaba da yin sulhu da 'yan tawayen ya kuma umarci makarrabansa cewa su koma birnin havana na cuba inda a can ne aka share shekaru hudu ana ƙoƙarin cimma yarjejeniyar sulhu shi ma madugun ƙungiyar mayakan fac rodrigo londono ya ce shi ma ba zai daina ƙoƙarin ganin an cimma sulhu tsakaninsu da gwamnati ba sassa da suna ƙoƙarin sulhunta tarzoman nan wacce ta samo asali tun cikin shekarar 1960 wacce kuma ta raba miliyoyin mutane da matsugunansu kuma ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 250 ana shan wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc sojan gwamnatin siriya sun kara dannawa a cikin birnin arewacin kasar na aleppo jiya lahadi a kokarin da suke don kwato wannan birni mai muhimmanci da ke hannun mayakan 'yan hamayyar ma'aikatan labarai ta siriya ne ita ce ta rawaito cewa sojojin da sun yi alkawalin kyale 'yan tawayen su fice garin laman lafiya a da za su bar birnin biyu bayan wato ruwan bama-bamai da aka yi a garin wanda aka fi auna asibitoci a cikinsa. sa ma'aikatan bada agaji sun ce an kai farmaki na biyu a babban asibitin yankin da ta rage a hannun 'yan tawayen a ranar asabar a wani kokari da rundunar sojin gwamnatin siriya ke yi da ƙawayensu na rasha suka yi don kwato birnin ga baki ɗayansa babban jami'in da ke kula da kai kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya faɗa jiya lahadi cewa harkokin kiwon lafiya a gabashin aleppo duk sun taɓarɓare a don haka ya sake yin kira da a tsagaita wuta na ɗan lokaci don fita da masu neman jinyar gaggawa a birnin da harkokin kiwon lafiya ke gab da rushewa rikicin na yankin aleppo da aka kwashe watanni ana yi ya janyo ɗimbin kashe-kashen mutane masu tarin yawan gaske tun lokacin da yakin basasa ya ɓarke a ƙasar ta siriya sama da shekaru biyar da suka wuce jami'an majalisar ɗinkin duniya na kiyasin cewa yawan mutane da aka hallaka a wannan tarzoma ta siriya sun wuce mutum dubu ɗari hudu cece kucen siyasa ya ɓarke tsakanin 'yan takarar shugabancin amurka wato hillary clinton da donald trump inda suka ƙara ƙaimi wurin zargin junansu biyu bayan bayanai na takardun harajin ɗan takarar na republican na shekarar 1995 da jaridar new york times ta rawaito wasu da ba a gano ko su wane ne bane suka aika wa jaridar harajin takardun haraji na trump ɗin wanda ya bayyana cewa ya yi asarar dala miliyan 916 a harkokinsa na kasuwanci a shekarar 1995 wanda hakan ya bashi hurumin ɗauke mishi biyan haraji na shekaru masu tarin yawa da suka biyu baya wayannan bayanan da sun bayyana ne kwanaki kaɗan bayan da suka yi muhawara a makon jiya inda hillary clinton da ta cancaki trump din a harkokinsa na kasuwanci kuma da kuma kin amincewarsa na bayyana da wato takardun harajinsa na shekaru da dama da suka wuce sai dai babu wani abu da ke cikin wannan takardar da aka aika wa jaridar new york times da ya nuna cewa trump din ya saba wa dokokin haraji na amurka tunda wato an yarda masu biyan haraji su nemi sassauci idan suka fuskanci wata asara a sana'o'insu ko kuma aiki da suke yi 'yan sandan turkiyya sun kama wani ɗan uwan shehun malamin nan ɗan ƙasar turkiyya da ke zaune a nan amurka mai suna fetullah gullin wanda ake tuhumarsa da yunkurin yin juyin mulki wanda aka yi a watan yuli don kifar da gwamnatin shugaba recep tayyip erdogan da bai yi nasara ba an sare kutbetin gulli a lardin izmir na yammacin kasar turkiya bisa zargin alakasar da kungiyar ta'addanci da kuma 'yan sanda suna nan suna masa bincike in ji ma'aikatar dillancin labarai ta kasar anadolu kutubitin shine dan uwan gullin na farko wadda aka fara tsarewa tun bayan yunkurin kifar da wannan gwamnati ta kasar a cikin watan yuli hukumomin turkiya suka cafke wani dan uwan gullin din kuma da ake kiransa muhammad said gullin a birnin arzumar da ke gabashin kasar an kuma kara kama wani uwansa mai suna ahmed ramiz gullin shi ma an kama shi ne a cikin watan agusta a birnin wato gaziantep da ke kudu maso gabashin kasar shi dai wannan shaihin malami na, na wato turkiya da ke zaune a nan amurka gullin wanda tun shekarar 1999 ne yake zaune a nan wanda a da can tsohon na hannun daman shugaba erdogan ne hukumomin turkiyya sun ce suna zarginsa da makirci na shirya wannan juyin mulki wanda aka yi a ranar 15 ga watan yuli amma bai nasara ba amma kuma yana musanta wannan zargin labaran duniya kenan kuka saurara bari mu bude taskar rahotannin nama a jihar Barnan Najeriya inda gwamnati ta kammala shirin bude makarantun sakandare bayan shekaru biyu da rufe su. Wakilin Haruna Dauda biyu na dauke da ci gaban rahoton. fiye da shekaru biyu kenan gwamnatin jihar ta rufe dukkanin makarantun kwara na fadin jihar sakamakon kwashe wasu ɗalibai mata da aka yi na garin Chibok fiye da ɗari biyu wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyar su wanda hakan ya sa gwamnatin ɗaukan wannan mataki na rufe dukkanin makarantun kwana. Gwamnatin ta ce za ta buɗe waɗannan makarantu ne a inda aka ga suna da tsaro garuruwan da aka ga kuma akwai 'yan matsaloli za kai su wasu garuruwan ne da su ci gaba da gudanar da karatunsu. kuma Musa Ino Kubore shine kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno wanda kuma ya shaida murya amurka cewa yanzu aka gwamnatin ta kammala dukkanin shirye-shiryenta na sake buɗe irin waɗannan makarantun kwana wanda ya ce a yanzu hakan akwai wasu makarantun sakandare amma na jika ka dawo wanda suke gudanar da karatun su a wannan karan kuma za a buɗe makarantun kwana ne wanda suka haɗa na mata da maza da ya ce adadin su ya kai kusan saba'in da biyar. shi mai girma gwamna ya umarce ni akan cewa a bude makarantun nan ranar goma ga watan oktoba wato litinin mai zuwa ba wannan litinin da muka bayyana ba dalilin shi shi mai girma gwamna kuwa shine na faɗakar masa cewa akwai daga cikin makarantun nan da ba za mu iya mu buɗe suwa domin matsalan tsaro kamar su new gss new marte gss ngala ggss wulgo ggss ngoshe ggss mirna da uh, ggss uh, baga da kuma gss kukawa wa'annan makarantun har yanzu sun kasance inda muke da matsalan tsaro saboda haka mun ɗebo wa'annan makarantu kudin mun kai su guraben inda bamu da matsala misali ggss mirga mun dauko ta mun dawo da ita duka ɗaliban za su yi karatun su a nan a gamin ga secondary school na biyu kwamishinan ilimin ya ce saboda samun wannan canje-canje da aka yi ne yasa suka kara mako guda kan ranar da suka tsaida tun farko wato ranar yau litinin to dangane da la'akari da wayannan canje-canje da muka yi ɗebo wa'annan makarantu daga ainihin inda suke zuwa wasu makarantu inda babu matsala shi mai mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa a faɗakar da iyaye domin jama'a su sami fahimtar ina ne inda 'ya'yansu za su koma kuma ya ba mu umarnin cewa mu tabbatar cewa ya eh, tunda ya riga ya ba da umarni a ba da kuɗi ma ma'aikatar ilimi a sayi abinci ina amfani da wannan dama in ba ma jama'a haƙuri mun jira har shekara biyu sati ɗaya ɗin nan ba wani abu bane jama'a su yi haƙuri Allah ya nuna mana wannan rana. To ko akwai tabbacin tsaro a irin waɗannan makarantu da za a maida waɗannan ɗalibai ga dai abin da kwamishinan ke cewa. Duk inda muka maida wayannan ɗaliban muna da tabbacin tsaro a wayannan eh, gurare shi yasa ma muka ɗauki lokaci domin mu tabbatar cewa kuma ba, ba kuma samun irin abin da muka samu a cibok ba tunda akwai matsalan tsaro a wayannan wuraren har yanzu ba zai kasance akwai tunani a cikin barin su akwai tunani mu ba su a can ba saboda haka ne muka ɗauko su muka kawo su cikin gari a nan yawancin su a cikin gari a maiduguri wasu kuma a biyu kamar wannan makarantun kwana za su kai nawa ne wanda ake da su a jihar borno muna da dama wajen 78 ne kuma duka duka waɗannan da takwas sun za su ci gaba da karatunsu duk da cewa an cancan zama wasu garuruwa amma su ci gaba da karatunsu dukkansu za su ci gaba da karantarwa babu makaranta ko ɗaya wanda zai kasance a rufe kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno comrade musa ino kubo kenan ke bayani kan sake buɗe makarantun kwana na sakandare da ke jihar borno da aka rufe shekaru biyu da suka gabata da kuma ake sa ran za a buɗe a ranar goma ga watan oktoban wannan shekara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ilimi dukiya ne ilimi haka yake to bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda farin dango suka buwaye al'umma kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Mamman Haruna ya aiko mana kwarar dangon takan yi dandazo a cikin gonakai da ma a gidaje, da cikin hakukuwa da fulawa-fulawa da dukkan inda wutar lantarki take kunne kai har ma dai an kai yanzu haka matsayin irin garuruwa kamar birnin kwanni kusan kowa yakan kashe wata wutar lantarki da ke waje ko tsakar gidansa saboda gudun kar farar dangon ta yi dandazo a cikin gidansa wani lattijo da ya ce shekararsa 73 a duniya bai taba ganin irin wannan lamari mai cike da al'ajabi da ban mamaki ba wannan al'amari na fara ni dai yau a takaice shekara ta saba'in da uku amma ban taba ganin shekara da fara irin ta bana ba sai shekarun da an kai na mu wanda an ka ce kalangin ne aka sawa ai gayyan makada da abin ga a ta daji ana tattaro ta ana tattaro ta ana ramu ana sa ana turbuɗewa to sai wannan lokaci ɗaya wanga lokaci fara wannan lokaci da su uwayen mu kai ba mu labari dan dan ku aka ce mu dan farar tattaro ta ana tattaro ta ga masu ramu ga masu tattaro ta ana daddalewa to wannan lokaci dai mun haga fara bisa ga wannan lokaci wannan lokaci wato ban ban taba ganin fara irin nan wani lokaci ba wata aya ce ga mai hankali wanda duk ya gane wannan aya ce sunana manuga waziri ina fata Allah ya ɗauke wannan abu gani irin wannan fara inda ga lokacin da an kai sifka ne do an ga mugu abu yanzu haka dai ana iya cewa a waɗansu wurare ma tuni aka so mu addu'o'i domin Allah ubangiji ya kawo saukin wannan lamari na dararowar farar dango a jamhuriyar ta Nijar ganin cewa ba a saba da ganin irin wannan lamarin ba kuma a inda ake yin addu'o'in mun iske mallamin yana addu'a kamar haka وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله mulku الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan bila'o'i da suka sauka dare da rana Allah kai mana saukin su Allah ka mana saukin su Allah ka sauƙaƙa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida malamai har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji shawarwarin kwararru kan abin da ke hana ruwa gudu a kuma EFCC da kuma rashin tasirin da ake gani a yaƙi da cin hanci da rashawa. Na ɗaya dai waɗannan tsarin da muke da shi na tarayya an ajiye shi ana yin abun da hukumomi ke so su akwai laihuka da dama wanda suke kawo mutane wanda ke ba aikin su ne ba ba zai yiwu a ce hukuma ɗaya a tarayyar najeriya a ce hukuma ɗaya da ke zaune a abuja tana da rassa a sashi sashi na najeriya ba kowane karamin hukuma ba kuma ma'aikata da jama'ar najeriya ai ba a jihohi kawai suke ba ba wai abuja suke zaune kowa da kowa ba masu aiki to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin cikakken bayani yanzu dai ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka faɗi a makon da ya shige yau za mu jinginar da batun firdausi wadda ta yi zargin an kwace mata 'ya'ya a bauchi domin mu shiga wani batun daban ofishin daraktan gabatar da ƙararraki na gwamnatin jihar bauchi ya ce bai ga wani abu na laifi da za a iya tuhumar Dan majalisa yakubu shehu abdullahi ko yakubu wowo da shi ba domin haka ba zai gabatar da wannan batu a gaban kotu ba idan ita firdausi tana da wani haƙƙin da take nema kan batun waɗannan 'ya'ya nata tana iya zuwa kotu da shigar da ƙara kan batun reno wannan kenan a wani bangaren wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da dama sun tuntuɓe mu kan suna son shiga cikin wannan batu cikin su da majalisar malaman addinin musulunci wato ulama ta ƙasa baki ɗaya ta najeriya sun kuma bayyana niyyar rungumar wannan batun akwai kuma wasu saƙonni marasa daɗin ji da ɓangaren shi yakubu wayo suka turo mana to amma na tura musu lambobin waya da adireshin shugabanninmu idan har suna da wani korafi ko zargi kan wani abin da aka yi ko kuma ba a yi ba a cikin wannan shirin kamar yadda muka ce za mu ci gaba da bibiyar wannan batun duk lokacin da ya taso a yau za mu karkata ga batun wasu 'yan damfara ne waɗanda dubunsu ya cika a katsina to amma ba a tashi kama su ba sai bayan da suka karɓe kuɗi har naira miliyan goma sha uku a hannun wani mai sai da kayan shafawa na mata Wakil Muzaharadin sani ya tattauna da waɗannan 'yan damfarar da wanda aka raba shi da kuɗaɗen nan da kuma su 'yan sanda. Bari mu fara da jin bayanin da kakakin 'yan sandan jihar Katsina Salisu a gaisa ya yi game da kama waɗannan mutanen. A yau muna tare da gungu na wasu masu laifi irin na damfara a inda muka samu rukoke daga wani bawan Allah cewa ana kiran shi a waya da sunan cewa za a aura mai aljana tana da dukiya saboda haka ya kawo abin da ya mallaka wanda a takaicen takaitawa sun an san mashi abin da ya kai zunzurutun kuɗi sama da miliyan sha uku kamar yadda yake koke a ban ɓata lokaci ba muka fara bincike wanda daga cikin irin lambobin da ake kiran shi da su muka samu wata mace ita ma a nan cikin ƙasar mani da ta zama ita ma victim wanda ta hanyar ta ne muka fahimci cewa yana da appointment da ita da misalin karfe goma a ranar wata asabar wanda a irin wannan ne da hikimomi irin namu aka shirya cewa zai kai mata kudi dubu ɗari biyar wanda ba ta da su aka shirya aka je aka shirya aka kai waɗannan kudi da sunan za su karba ta wannan hanya ne Allah ba mu sa'a muka cafke su a cikin su akwai ɗa da uba waɗanda ke wannan aikin saboda haka zan gabatar muku da su ku ji daga bakin su wanda suna cin canza muryoyi ta mace ta yaro ta tsoho da makamantansu wanda ba sanarwa abu bane ba da yawan muna ji cewa ka tura recharge card har yanzu za mu gwada muku samfin na recharge card din da aka tura mishi so a kokarin kama shi da ake yi yana ganin ya zo hannu saboda aka sai ya cire wannan sim card layin waya ya taune tunanin cewa ya lalata mana aiki wanda bai san daga nan muka fara ba suna magana ne a matsayin su rahanai din ne koko aljannu koko dai wakilan aljannu eh hakika suna magana ne da sunan cewa su aljannu ne tunda har sun yi magana cewa za su aura mai diya hmm. ta ya suka zo hannunku eh to kamar yadda na gaya muku cewa koke aka yi cewa ga halin da wannan bawan Allah wanda ya koke yake ciki wanda ta haka ne a muka bi sawun lambobin wayar da ake kiran shi da su aka kama su waɗannan mutane kuma a wani gari a nan katsina ta ɓangaren shagarin locust suwa ina a suna zaune a cikin garin katsina ta iya eh, nan wajen jan kakakin 'yan sandan jihar katsina to shi mutumin da aka damfara din nan ya yi dogon bayani kan yadda lamarin ya faru bari mu fara jin kaɗan daga ciki a shirin na yau kafin mu ji ta bakin aljanun karya da aka damƙe. suna ka nake so ka gabatar mu suna na na ganka a wannan hedikwata ta yan sanda me ya kawo ka Eh abin da ya kawo ni na kawo complain ne kwanan baya saboda saboda yan uwana ne suka ga cewa sun san Allah ya man rihin asiri to amma sun ga abubuwa na suna ta ja baya suna ta ja baya su rasa me ke damuna so suka tsare ni suka ce in gaya masu me yake faruwa suka ta lallashi na na ce masu wallahi wato wani abu wani al'amari ne ni ban san yadda zan fassara shi ba abin ba ni san shi ina kyamun shi amma ya rike mu suka ce in gaya masu menene sai na ce masu wata rana ina cikin tahiya sai kawai kawai na je an kira wayata da aka kira wayata sai na ga sai na ga wata namba namba da aka kira ni sai na murya tsohuwa ta ce min ita ba mutum bace ba aljana ce na taimake ta wata rana ban san ita ba mutum bace ba saboda haka za su taimake ni su ma saboda sun san cewa ni mutum ne mai san addini mai taimakon al'umma su suna shiga cikin ruwa suna shiga cikin ƙasa suna ɗebo damun da ma'adanan iri daban-daban saboda haka za su ɗebo su bani saboda taimakon da neman su domin in je in ci gaba da taimakon al'umma kuma abin nan suna son in yi shi bisa amana neman sun sanya na rantsuwa sun sanya na rantsuwa da billahi la ilaha illa huwa kuma ka rantse na rantse ba zan gaya ma kowa ba su kuma ba za su ci amana ta ba to da suka fara maka wannan damfara kuɗi suka ce ka tura masu ko koya sun ce min harko in mutum zai samu ɗaukaka zai haɗu da mutane iri daban-daban dole sai ya nemi shiri na kariya na jikin shi mm. saboda haka za su taimaka min da magunguna wa'anda zan yi amfani da su domin in samu kariya ko da wani ya nemi ya huda ni to Allah zai tsare ni amma dole sai an yi amfani da zuhata na sa wani abu cikin da za a so eh, turarurrukan da za a yi amfani kuma suna da tsada cikin turarukan da za a saya shine sai ka rinka tura masa kuɗi sai suka ce man to abinda za a yi zan tura masu kuɗi idan na tura kuɗi su za su cika su te su sau turarrukan kamar nawa ka tura masu na tura masu kuɗi a hankali a hankali akalla adadin nawa na tura masu kuɗi sama da miliyan goma ta yaya kake tura masu kuɗin an completing building sai su ringa daraktun dina ga nan sun gani na sa ka iri kaza na yi kaza na yi kaza exactly yadda nake sai su ce in ce waje kaza in aje in na aje su za su zo su ɗauka lokacin da za mu haɗu yayi su za su gaya man yadda za mu haɗu da su yadda za mu ringa haduwa kuma suka yi man alkawari suka ce duk wanda za su ma irin wannan taimakon sai sun aura mai ɗiyarsu za su yi aljana za su aura min da diyarsu kuma ba wani abu bane ba don kai in ɗauka cewa ko auren aljana wani abu ne na daban aure ne kamar mace tawa zanga komi eh, duk abin da na sani matanmu suna ma haka ita ma za ta yi ma duk kuma a lokacin kai baka gaya ma yan uwanka ba ga abin da ke faruwa da kai a lokacin wato wannan rantsuwa da suka sanya ni ita ta tsorata kake bayan ta tsorata ni hmm. abin gashi yana damuna a zuciya amma ba ni iya bayyana shi ka tunanin ka duk da aljannu kake magana saboda in ka gaya ma wani hmm. eh, wata suna iya kashe ka eh, da ni ko su ko su kashe ni ko ma wani abu haka dai aka ci gaba da tafiya to amma bari in tambaye ka a takaice me yasa ainihin suka ce ka rika tura musu wa'annan kuɗi haɗe me za su yi su ce a suka yi ai na haɗe ma wannan tun kafin ka zo na yi mashi bayani sosai na ce mashi harko waya suka bugo tawa da suka kira wayata suka ce min su ba mutum bane ba su aljanu ne su musulman aljanu ne rahane ne saboda haka na taimake su wata rana da na taimake su wata rana na ba su sadaka ba su tambaye ni ba to amma wannan abu da neman suna alheri shi ne suka ji daɗi suka ga su za su taimake ni saboda suna shiga cikin ruwa suna shiga ƙasa su ɗebo ma'adanai wa'annan ma'adanai za su ringa bani in je in ci gaba da taimakon al'umma kamar yadda na samu saba a taimaki musulunci da musulmi to kamar ta ka fahimci waɗannan lallai ba aljanu bane ba ka sa masu kuɗi kuma har naira miliyan goma wallahi yan uwana ne suka ga abubuwa sun yawa sun san yadda Allah ya malihin asiri suka ga komi na ya taɓarɓare komi ya taɓarɓare saboda haka sai suka zo suka ta yi min magana har da mahaifiyata take cewa ita ta rasa abin da ke damuna saboda ni ne ƙarfin jigon kusan al'amuran da duk yan uwana amma yanzu na kasa in taimaki mutane na kasa ni kaina in rike kaina ya wace sana'a ce kake muna sai da cosmetics a cikin nan garin katsina koko a ina a nan cikin katsina a santara market mako mai zuwa za mu ji ƙarashin wannan bayani na mutumin da aka damfara sannan mu fara jin waɗannan 'yan damfarar da dubunsu ya cika a huta lafiya. To Allah ya nuna mana kafin mu karkare ga takaitattun labarai. sama da mutane hamsin ne aka kashe a jihar oromiya ta kasar ethiopia a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye da harbin gargadi don tarwatsa masu zanga-zangan kin jinin gwamnati a wurin wani bukin addini hayaki mai sa hawayen da ya yi sanadiyar turmutsu a jiya lahadi jami'ai a kasar sun ba da sanarwar cewa mutane 52 ne aka kashe gwamnati ta ce mutane da dama ne suka jikata a wannan tarzoma da ta tashi a wurin bikin shekara inda kabilar oromo ke shagalin kawo ƙarshen damana shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya ce ba zai ba da kai bore ya hau ba duk da kayan da ya sha a ƙuri'u na raba gaddama da aka jefa mai alaƙa da yarjejeniyar sulhu da mayaƙa 'yan tawaye na ƙungiyar fac da ƙuri'u kalilan ne al'umman ƙasar suka kada wannan yunkurin inda kashi hamsin 50.2 cikin 100 suka ki goyon bayan gwamnati akan wannan yarjejeniya yayin da kashi bakwai cikin 100 suka goyi bayan wannan yarjejeniyar duk da cewa shugaba santos ya shiga gidan talabijin ya amsa shan kai da ya yi a wannan kuri'ar ya ce ba zai yanke ƙauna ba wurin ci gaba da yin sulhu da wayannan 'yan tawaye To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau. Amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za ku ji shirin da rashin tayi na Salihu Garba wanda ke ba da ƙarfi kan harkokin tattalin arziki da ingancin rayuwa. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko shafinmu na intanet za ku kuma iya bada gudummawa ga shirye-shiryen namu a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga muktari zakari na bankin noma da ke sakkwato bisa rasuwar mahaifiyarsa wadda allah ya yi wa cikawa jiya a garin kwantagora allah ji kanta da rahama ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karcin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri